Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da Juma'a, Abdul. Kadir Haladu Kiyawa ke farin cikin sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin masu sauraro. Kamar yadda kuka sani, a duk ranar Juma'a muna ba masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyinsu kan maudu'in da ke ce musu towa ƙwarya. To a wannan rana ma haka batun yake. Za mu fara da ra'ayin malami na farko wadda zai fara gabatar da sunansa. sashen Hausa Radio France mai magana Isiya Abubakar Fari da Nijar. Ne kamar da Juma'a kamar da wannan ranar. Ra'ayina a yau shine dangane da ibadar da musulmi suka kare ta wata Ramadan. Masha Allah gaskiya ni abin da dai gani da abin a ban ji daɗin shi ba gaskiya a bana a ƙasar mu a ce Nijar duk a faɗin duniya a ce Nijar kaɗai ta yi sallah daban da ƙasashe kuma a ce Nijar ɗaya aka ga wata. Ke harka na tudubin wata gaskiya a tsaya a natsu fi sabilillahi a zan tsayawa gaskiya ana tantance masu waɗin an ga watan nan gaskiya mu bar ɓata rawan mu da gaskiya wannan harkar Hausa akwai abin dubawa Kowa fa magabata ku ce da an gani an gaya muku ko kun jaddada a'a a tsaya a natsu a tantance shi wanda sun kaga watan nawa amin irin mutane na shi aka ga wata watan da aka ce zai riga rana faɗuwa kuma a ce da yamma kuma an ce an gane shi a Niger. duk kasashen duniya har da na'urori an yi dibin watan gaba a gare ba kuma a ce Asia ta gani a Niger. fi sabilillahi abin na a natsu a duba gaskiya na gode sashi hausa radio france mai magana isi abin tamfayi mata ne radio france international sunana salihi daga gudunmiya karamar hukumar hon a jihar adamawa arefa muna godiya da daman da ke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da ke shi mana tuwo a ƙwarya a duk ranar juma'a ni dai zan yi amfani da wannan dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar adamawa kamar yadda ta mai da hankali wajen gina gadojin sama flyover a birnin kyolen jihar adamawa ya kamata a waiwayi al'ummar ƙauyuka mu ma a gina mana hanyoyi domin wallahi ko mu nan gudunmiya muna fama da matsalar hanya na gode arefa Hausa ku tashi lafiya ni ne Salihi daga gudunmiya a karamar hukumar Hon a jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya. daga rashi na france mai magana lasan tayar daga filinge a jamhuriyar niger mika barka da sallan zuwa da dukkanin jama'an musulmi na duniya gaba daya musamman gare ku ma'aikatan gidan radio mazan mazanku da mata da wakilanku na jihohi da na kasashe daban-daban abokina abdulkarim ibrahim shikal dubin gaisuwa da fata alkhairi gare shi zuwa da iyalai shi gaba daya a madadin ku kuma dukkanin yan fada yan kulob daban-daban na kasashe daban-daban na garuruwa daban-daban ina mika musu dubin gaisuwa da fata alkhairi Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metere daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga ina yi muku fatan alkhairi da fatan an kammala bukukuwan karamar sallah lafiya sakon gaisuwa ta na farko na barka da sallah ya fada akan ma'aikatan ku ga baki dayansu sannan na biyu zan gaida Abdulhadi da ke damfar karamar hukumar Ibbin jihar Taraba sannan ina gaida Tasi'u da ke karamar hukumar Yamal Tudeba jihar Gombe. Sannan sakon gaisuwa ta na hudu ya faɗo kan Nura mai gyaran waya nan Shau, karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa da Husaini Iliyasu mai POS birnin kudu Jada sannan yana wa al'ummar musulmi fatan alkhairi da kammala wannan karamar sallah lafiya ina fatan kuma ubangiji Allah ya sa ibadun da muka gudanar a watan Ramadan Allah ya sa karɓaɓɓu ne Rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbin, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku Rediyon Faransa da kuke bamu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. To yau Juma'a rana ce tamu. Yanzu kan an gama cewa ciwon azumin Ramalana da kuma na karamar sallah. Yanzu abin da an ka ta samma batun layya da kuma aikin haji. Wanda Allah ya hore mu zuwa aikin haji to Allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya. Mu kuma ya ku bayi da Allah bai hore muna ba to Allah ya bamu mu abin layya. Sannan muna addu'a ga ƙasar mu ta Najeriya Allah ya kawo mata cikakken tsaro da kwanciyar hankali. Kuma Allah ya zaba mana shugabanni masu tausayin mu ba masu gasa mana aya hannu ba. Kuma Allah ya kawo mu ƙasar mu ta Najeriya ƙarshen tsadar rayuwa da yake addaba ƙasarmu ta Najeriya. Shirin ra'ayoyin masu sauraro kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International tare da ni Abdul Kadir Halad Kiyawa. Kai ma mai sauraro kana iya shigowa a dama da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya muna daku. sai kuma malami na gaba. A kwamarar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To zan yi amfani da wannan dama domin mu taya 'yan omu musulmi murna sallah karama murna bikin sallah karama da aka yi. muna fatan kuma duka ibadodin da mun yi Allah ya karbe su sannan kuma zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira musamman ga 'yan uwa musulmi bisa ga darussan da muka koya tun daga taimakon 'yan uwa da aka yi da sada zumunci da kuma tsayuwar ibada to don Allah kada mu ce sai watan Ramadan kawai za mu yi mu kokari mu miƙe da waɗannan ayyukan alheri sannan kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu hannu da shuni irin taimakon da suka yi cikin watan azumi to don Allah a yi kokari a ci gaba da wannan taimako domin shi taimako ba sai watan azumi kawai ake bukata te ba musamman duba da yanayin da Najeriya ake ciki na tsadar rayuwa. kuma magana Alhaji mai qm Ali zawai shehu dawo da fasikin local government zamfara state ne rediyon faransa mai albarka mai farin jini na sanya amfani da wannan dama ina yi wa dukkanin musulmin duniya barka da sallah da kuma barka da babbar rana wato jima'at karim allah ya amsa mana ibadunmu allah ya maimaita muna allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a zamfara da najeriya da ƙasashen musulunci baki ɗaya mai magana alhaji maki m ali zawo shirawu da din Lokal Gamin zamfara ta ci lafiya fata alheri gare ku ne don faransa sai an sashin Hausa na Radio France International RFI mai magana mutaka MTK daga Shawa karamar hukumar Ta-kai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. To kwarai da gaske ina ce dukkanin al'ummar musulmi barka da sallah tare da fatan Allah ya maimaita mana na wata shekarar dare da kuma lafiya. Sannan zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga shugabanninmu musamman a nan kasar mu Najeriya wajen kallon halin da talakawa suke ciki na matsatsin rayuwa da yadda abubuwa suka ta'azzara wanda a yanzu malam talaka ba kullum yake samun abin da zai ci akalla sau uku a rana ba lalle wannan babban kalubale ne ga shugabanninmu da kuma dukkanin waɗanda suke da dama wajen tallafawa waɗanda ba sa da ƙarfi mutaka mtk daga shawa karamar hukumar takai da ke jihar kano a tarayyar najeriya sashen hausa na radio france international suna na ya haya don daga nan jihar bauchi a tarayyar najeriya to a yau kuna ba mu dama Don bayyana ra'ayoyinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya. A yau zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa saƙonnin barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma abokina Muttaka MTK Shauta kai. Akwai Hassan Albasari Abu Affan, Fan Fatima daga garin fatiskum Akwai mace direban keke Lago, Dauda Almaɗaci, Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. ka dora Diga ga ɗan Fulani warji da kuma ma'aikatan Radio France International. Radio France International suna na Aminu Adamu Malam Madori daga jihar Jigawa. Kudi ina yi wa ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka na Radio France barka da sallah kuma Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibadunmu kuma na so ne amfani da wannan dama na yi wa dukkanin 'yan uwa al'ummar musulmi na duniya barka da sallah Allah kuma ya maimaita mana Allah ya karbi mu na kuma mai kasar gaisuwa ta ga yan uwa da abokan arziki irin su mutaka MTK Shehu karamar hukumar ta kai akwai Sani Kampala Kamfala Dori Umar Babanya ya Sabon Gida Kamusu Muhammad Jabo akwai Haruna Boda in Kaibo akwai Muhammad Awal Nasarawa Ganye akwai Ruki Larki akwai Fidos Ibrahim Na'ibawa, akwai Hassana Suleiman Hassana Hadeja, akwai Yaya Muhammad Malaki unguwar gidan Wanzame Hadeja da dukkanin sauran 'yan uwa. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki daga sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan mu a yau Ibrahim Tukur da ya haɗa mana wannan shiri. Ni sunana Abdulkadir Haladu Kiyawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa Juma'at Mubarak.